wadda cikin falalarsa da rahamarsa ya sake nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka darussanmu guda biyu na baya mun yi magana game da ababen da suka shafi social media darasin farko game da abin da ya shafi rafkana kar mutum ya rafkana ita rayuwa ba ta da tabbas darasin ya fi karkata ga matasan musulmai musamman 'yan mata darasi na biyu mun yi kai hattara da wayarka wadda ya shafi dukkanmu da yadda ya kamata mu yi mu'amala da social media wayoyinmu da dukkan sauran kafafen gidan rediyo da talabishin kowane musulmi ya san jinsa ganinsa ababen tambaya ne a gaba ga allah ranar alkiyama inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula ji za a ma tambaya a kan ranar alkiyama dole ka tantance me ya kamata ka saurara menene bai kamata ka saurara gani abin tambaya ne a gaba ga allah ranar alkiyama dole ka kiyaye me ya kamata ka gani me ya bai kamata ka gani ba dole ka kiyaye me ya kamata iyalanka su dinga saurara menene bai kamata a ce suna saurara ba domin duka waɗannan ni'imomi za a yi tambaya a kan su ranar darasinmu na yau shawarwari ne game da damammaki da allah ya bamu a rayu shi yasa muka yi wa darasin take da shawara ce in na ga dama na yi amfani da shi in ban ga dama ba na aji in ka ga dama ka yi amfani da shi in baka ga dama ba ka aji amma idan gaskiya gaskiya ce wadda ya yi aiki da ita zai ga garanarta wadda kuma bai yi aiki da ita ba zai yi nadamar rashin aiki da ita wannan rayuwa da allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ya bamu damammaki masu yawa a cikinta mu yi nazari game da duk dama da allah subhanahu wa ta'ala ya bamu a rayuwa mu yi amfani da damar kafin damar ta subci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce hayataka qabla mautik ita rayuwa wannan da muke yi dama ce akwai lokacin da za ka mutu idan ka mutu dukkan damammaki da kake da su a rayuwa wannan daman sun wuce shababaka ƙwabla haramik ƙuruciyarka samartakanka annabi ya ce dama ce lokacin da girma ya shigo maka a lokacin zaka gane waɗancan shekaru da suka shuɗe a sheda ce sai hataka ƙwabla sakamik annabi ya ce lafiyarka kafin rashin lafiya lafiyarka kafin rashin lafiya dama da ka samu yau kana da lafiya kai amfani da damar watakila bayan wannan lokacin damar za ta iya sucewa annabi ya ce faragaka ƙabla shigulik raran lokaci da kake da shi faraga da kake da shi sarari da ka samu ka yi amfani a wannan lokacin annabi ya ce kafin abubuwa su addabe ka ya zan baka samu damar ba gina ka kwabla fakarik annabi ya ce wadatar ka kafin talauci da rashi ya shigo maka galibi waɗanda suke mummunan tashi a ranar alƙiyama allah ya tsare mu za ka samu dama suka yi wasa da ita dama suka yi wasa da ita galibi in kana bibiyan alkur'ani duk wadda ka ji ya tashi a ranar lahira yana wayo allah da ka samu wata dama ce ta zo mishi ya yi wasa da damar domin galibi duk wadda za a kai shi wuta ko za a mai azaba ko ya tashi a hagunce za ka ga yana neman allah ya maimaita mishi damar da ya samu a baya zai gyara ashe kenan kaga ya samu damar ya yi wasa da ita ɓangaren imani walau tara idh alannari fakalu ya laitana nuraddu Allah ya ce walau tara id wukifu alannar Allah ya ce da kai mai karatu ko sauraron karatu zaka ga lokacin da aka da su akan wuta za a shigar da su wuta faƙalu da su ce ya laitana ya nadamar mu ya kai mu nuraddu ina ma da Allah zai sake me da mu duniya ya bamu dama wala nukadziba bi ayati rabbina in mun je ba za mu karyata ayoyin ubangiji ba wa kuna minal mu'minin za mu zama daga cikin mu'minai a duniya sun ki su yi imani duk abin da sunansa kira an musu duk abin da sunansa kira zuwa ga Allah zuwa ga imani an musu to yanzu sai gashi suna cewa ya na nuraddu wala nukadziba bi ayati rabbina ina ma da za a mai da mu duniya in an mai da mu a sake ba mu dama ba za mu karyata ayoyin ubangiji ba kaga a baya sun karyata kenan wani kuna minal mu'minin mu zama daga cikin mu'mini kaga wasa suka yi da dama ta imani ta zo ta subce yau kuma gashi suna ɗan da na sani da an ba su dama innal ladhina kafaru yunadawna lamaqatullahi akbaru min maqtikum anfusakum Allahu akbar ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا innan ladina kafaru Allah ya ce lallai waɗanda suka kafirce ma Allah yuna dauna za a kira kiraye su ranar alkiyama sai a ce musu lamakatullahi akbaru min makatikum anfusakum tsanar da Allah ya muku a yau ya fi tsanar da kuka yi wa kanku idan mutum ya tashi a mummunan tashi ranar alkiyama Allah ya tsare mu yakan tsani kansa yakan tsargi kansa yakan washi kansa na rashin amfani da dama da bai yi batun a duniya to sai a ce musu la makatullahi akbaru min makatikum anfusakum tsanar ku da Allah yayi yafi tsanar da kuka yi wa kanku istudu auna ilal iman yayin da ake kiran ku zuwa ga imani fatakfurun ku kuma kuka kafirce kalu rabbana da su ce ya ubangijinmu a matta Allah saboda kwarewa irin naka ka kashe mu kisa biyu wa ta aka ahyaita nafnataini ka rayas da mu rayuwa biyu ma'ana Allah jinjina ya tabbata gare ka ba mu nan ka samar da mu bayan ka samar da mu ka kashe mu bayan ka kashe mu yanzu ka sake tayar da mu banda kai ba mai iya haka ya Allah fa'atarafna bi zunubina Allah mun yi itirafi da laifinmu abinda aka ce mun yi nan Allah mun yi fahal ila kurujin min sabil Allah to ba za ka sake ba mu dama mu gyara ba ba za a ba mu wata hanya da za mu fita mu je duniya mu gyara ba duk inda ka ji an ritsa mutum da ka samu yana ko ka damar da ya samu ya yi wasa da ita idan laifuffuka ne وهم يسترخون فيها ربنا وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير Allah ya ce wa hum yastarihuna fiha suna ihu suna kururuwa a cikin wuta rabbana suna cewa ya ubangiji akhrijna Allah ka fidda mu daga wuta na'amal salihan ghayra ladhi kunna na'amal zamu zo duniya mu aikata aiki nagari ba irin wadda muka yi a baya ba ashe kaga a bayan munana suka yi ta yi sun samu dama sai suka yi wasa da damar suka yi ta mummunan aiki to yau kuma suna roƙon Allah ya sake ba su irin waccar daman na amal salihan za mu aikata kyawawan ayyuka gairar labi kunna na amal ba irin wadda muka yi a baya ba nadama ta shigo ko ba ta shigo Allah sai ce a walamnu amirkum ma ya tazakkaru fihi man tazakkar ba na ba ku rayuwa na ja kwanan ku ba na ba ku damar da mai faɗa mun nazir mai gargadi ya zo ya gargadi mara sai gobe ka zo kana cewa a ƙara maka dama awalam nu amirkum ma ya tazakkaru fihi man tazakkar Allah zai ce ba na ba ku rayuwa ba ba na tsawaita kwanakin ku ba gurgudan yadda mai faɗa kuwa mai ɗaukan wa'azi zai ɗauka waja a kuma nadir mai gargaɗi ya zo muku to yau da ni da kai gamunan a cikin damar kar mu yi wasa da damar saboda kar gobe mu zo muna neman wata dama dukiya wannan a cire dukiya a cire dukiya wa min mara zakanakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله يتي وأنفقوا كتير cire dukiya ku yi كتيمك وأنفقوا الله يتي كتيمك mimma ku daga abinda muka azurta ku da shi min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu Allah ya ce kafin mutuwa ta zo alhaji Allah ya ce kafin mutuwa ta zo ku taimaka ku cire dukiyarku ku yi abin da zai amfane ku domin ku wa anfiku Allah ya ce ku yi infaki ku taimaka min mara zakanakun daga abin da muka azurta ku daga gare shi min qabli an hada ahadakumul mautu kafin mutuwa ta zo ma ɗayanku ku fa yaqula rabbi zai dinga cewa ya ubangiji laula a akhartani ila ajalin qarib Allah kaɗan jinkirta mini na ƙanƙanin lokaci Allah a ƙara mun awa ɗaya ko awa biyu me da ka yi fa a zan yi sadaka mai yawa wa akwai min salihin don in daga cikin salihai Allah sai ya ce walan laku nafsan ja jaa ajaluha kowace rai Allah baya jinkirta mata samsam in ajalinta ya zo walan yu'akkira Allahu nafsan idza jaa ajaluha Allah baya jinkirta ma wata rai in ajalin ta yazo Allah yace ku cire dukiya ku cire dukiya ku taimaka Allah ce kafin mutuwa ta zo inda za mu yi ta bibiyan irin waɗannan ayoyin suna nan duk wadda aka ritsa a ranar alkiyama sai ka samu dama yayi wasa da ita yau mai idin ya tazakkaru insanu wa anna lahu dhikran yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati yawma idin ya tazakkaru al-insan Allah ya ce ranar alkiyama rana ne da ɗan adam zai zauna yayi ta tunani wa anna lahu dhikra Allah ya ce wannan tunanin me zai amfane shi da shi ya kulu yana cewa ya laita ni ya nadama ta ya kai tona kaddamtu li hayati ina da aikin alkhairi ne ta gabatarwa marayuwata to jama'a idan mutum ya yi wasa da dama damar yakan zo ya neme ta a lokacin da ba zai same ta ba kar ka bar ta yau ta tafi baka amfane ta ba malamai ɗaliban ilimi kowa ya tashi ya yi amfani da dama da allah ya bashi babu wani harkan arziki da allah zai ma mutum mafi tsada wadda zai ribata duniyarsa da lahirarsa kamar ilimin addini a karantar da shi a yaɗa shi matukar aka yi shi don allah don neman yardan Allah ba wani struggling da za ka yi na kyautatuwa a duniya da lahira kamar karantas da addini da hada addini domin shi ne aikin da Allah ya zaɓi annabawa da manzanni da wannan aikin ka tashi ka nemi ilimin addini kuma ka tashi ka karantar da addini Allah yana so a yada addini Allah yana so a karantar da addini ya shar'anta ma bayi su kadaita shi da bauta ba zai yiwu a kadaita Allah da bauta ba in ba a san ya yada a bauta mishi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman duk wanda ya bi wata hanya domin neman ilimi yanzu abin da ya fi da shi ya tafi neman ilimi sahalallahu lahu tarikan ilal janna da wannan hanya da ya bi wannan hanya da ya kama na neman ilimi Allah zai sauƙaƙe mishi hanyar shiga aljanna wa innal mala'ikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi mala'iku suna sarawa suna girmama ɗalibin ilimi riban bima yasna saboda gamsuwa da sana'arsa abin da ya sa a gaba wa inna al'alima malami ko mai neman ilimi la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi duk mala'ikun da suke sama suna nema mishi gafara duk halittun da suke ƙasa ko bishiya in malami ya wuce bishiyar tana roƙon Allah ka gafarta ma wani hatal hitan filma annabi ya ce har kifin da yake cikin ruwa a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce inna allaha wa mala'ikatahu allah da mala'ikunsa wa ahlas samawati wal ardi da mala'ikun da ke sama da dukkan halittun da suke kasa da dukkan halittun da suke kasa hatta namlata fi juhriha annabi ya ce har tururuwa a cikin raminta wa hatta hitan fil bahari annabi ya ce har kifin da yake teku laisalluna ala muallimin nasi alkhaira suna salati da neman gafara mawadda yake karantas da mutane alkhairi yake karantas da mutane addi ba abinda za ka rike ka samu rabo na duniya da lahira kamar harkar ilimi na addini karka yadda a ce ka naɗa kafa gabarin neman ilimin addini abinda kuma ka samu dukkan kantarsa ka karantas da shi ba wani matakin da aka ce sai ka kai na ilimi kafin ka yi wa'azi ko kafin ka karantas kawai abin ake bukata ka karantas da abin ka sani balligu anni walau aya in aya ɗaya ce yau ka yi bayanin ta ita ka sani gobe ma in ka tashi ka yi bayanin ta abin ka sani ka karantas da shi abinda ake bukata yi don Allah yi don Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man talaba ilman li yujari bihi ulama duk wanda ya nemi ilimin addini domin yayi kafada da kafada da malamai shi alfahari yake so yayi wa malamai da ilimin au li yujari bihi sufa ko ya dinga musu da jahilai ko wawaye yana kure su ya yi magana da wancan ya ce mishi da giki ya yi magana da wancan kawai ya je ya dinga kure waɗanda ba su da ilimi au ya sirifa bihi wujuhan nasu ilahi ko kuma saboda ya samu followers da yawa adkhalahu Allahu nara annabi ya ce wannan malamin dan wuta ne Allah zai shigar da shi wuta eh ko yayi don ka faɗa da ka faɗa da malamai ko ya yi don ya jahiltar da wadda ba su da ilimi ya sirifa bihi wujuhan su ilahi ko kuma saboda a ce in yana karatu shi ya fi kowa masu sauraro annabi ya ce wannan malamin dan wuta ne don Allah ake don neman yardan Allah ake wadda ya nemi ilimin addini ya karantas da ilimin addini ya yi kira zuwa ga hanyar Allah don Allah don neman yardan Allah to ya kasa kuma ya sayar amma shawara ko dai ta kare a kan idonka yalla ɓoye ko kuma ka tafi kabarta ka yi amfani da dama na arziki da Allah ya baka ka gina gobenka ka gina gobenka ka gina gobenka marayu suna cikin tsananin bukata yanzu ba gashi azumi ya tinkaro ba to yanzu za a yi kwamitoti na musu na ma marayu ɗinkin sallah da yawa galibi waɗannan kwamitoci abinda suke mai da hankalinsu ayyuka ne fa na alkhairi ba aiki ne wadda za a kushe ba amma ba wannan maraya ya fi bukata ba idan aka musu ɗinkin sallah to gobe koji kuma ya suke karatu ba wadda ya sani ya suke zuwa islamiyya ba wadda ya sani yaron nan wa yake tarbiyyansu ba wanda ya sani suna bukatar yaya za a yi su ma su yi rayuwa a cikin al'umma suna bukatar karatu bayan bukatar ɗinkin sallah idan 'ya'yanka goma ko goma sha biyar duka goma sha biyar ko goma nan baka gagara musu ɗinkin sallah ba ya da a yi a ce yara biyu 'ya'yan makwabcinka ka gagara musu ɗinkin sallah baka gagara biyan kuɗin makarantar 'ya'yanka su goma ba a ce wani ɗan uwanka ya mutu ga nan ɗan samaraya ka gagara ɗaukan ɗawainiyarsa kai ma dai wata ilba rana ɗaya da ku haɗu da 'ya'yanka ku mutu ba a da za ka tafi ka bashi masu wadata ku cire dukiya a gina gidaje a gina wurare a gina makarantu da cibiyoyi da za a koyar da marayu sana'a da ilimi na addini da ilimi na zamani da yadda za a ba su tarbiyya wani shi kadai zai iya samar da cibiyar da za ta iya kula da marayu hamsin haka ne kowa kowa shi yake ma 'ya'yansa ɗinkin sallah marayu ne kawai sai an yi gayya ku yi amfani da dukiyarku kafin dama ta ƙuri yanzu an mai karanta mana wata aya wa an fi komi mara zakanakun min kobli an yi a hada kuma maut

ku yi aikin alkhairi ku taimaka kafin mutuwa ta riske ku kasan yana daga cikin abin da ya kamata mutane su fi tsinkaya na girman wa'azi game da abin da ya shafi mutuwa da kuma dukiya sama da kowane abu da mutum zai bari duk abin da za ka yi a rayuwa doctor allah ya baka dama ka yi wasiya ka ce kaza kaza kaza amma banda gado gado ya raba kana ta neman kuɗin kuɗin nawa da a ba ma kowa ma yana rubuce duk wannan kai ka wanda kake yi in ka mutu ba a da bukata ka ce ma an kasa kudin yaya da a wasiyar da kawai da ka iya yi wadda baya cikin masu gado amma dukiyarka ubangiji ya kasa tun kan ka mutu to ka ɗibi ka son ka kai ma ka ɗibi ka son ka kai ma ka gina lahirar ka a ciki ka ɗibi ka son ka ka gina lahirar ka. kafin mutuwa ta zo maka kafin rashi ya cin maka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi yana daga cikin abin da yake riskan mu'mini ladan ya bishi daga cikin ayyukansa da kyawawan ayyukansa bayan ya mutu daga cikin abin da zai riske shi annabi ya ce ilman allamaku wani sharhu ilimi da mutum ya karanta ya yaɗa shi a cikin al'umma duk lokacin da aka yi amfani da abin da ka karanta ko bayan mutuwanka ne ka son ka yana binka in sallah ka koyar wani sanadiyar haka ya iya sallah duk ran da ya yi sallah kana da kamishin idan azumi ne duk abinda ka karanta, ka yada a cikin al'umma to ka son ka yana isa gare ka ko kana kwanci a kabari annabi ya ce awwaladan salihan taraka ko mutum ya mutu ya bar ɗan salihi kasar ribar haihuwa haihuwan salihi iya ribar haihuwa ka more a wajen haihuwa shine ka haifi ɗa salihi wadda zai maka addu'a annabi ya ce au musafan warratha ko mutum ya bar alƙur'anai da ake karantawa ya bar littattafai na addini da ake karantawa ko da littafi ne na koyar rayuwa da kuma sana'a wadda ake amfana duk wadda ya amfana ubangiji zai ba shi lada makaranta alkur'ani ka sai alkur'ani ka ba su ka sa alkur'ani a cikin masallaci ana karantawa ka yi laburari ka zuba littattafai na addini annabi ya ce duk abin da aka karanta ladan na binka au masjidan bana ko kuma ka gina masallaci annabi ya lamunce ma duk wanda ya gina masallaci allah zai gina mishi gida a cikin gidan aljanna auna haran a jara annabi ya ce ko kuma ka ja ruwa zuwa ga mutane yana daga cikin ayyukan alkhairin da har yanzu mutanenmu bai shige su ba galibi da ka ga in mutum zai yi wani aiki na alkhairi to ko dai ya gina masallaci ne haka ne ko ko ya gina makaranta amma ba tunanin anguwansu babu ruwa ya cire naira miliyan goma ko sha biyar ya samar da ruwa a anguwan to bai tunanin wannan yana daga cikin ayyuka ko hanya wannan a share hanya a yi gada a gyara duk na cikin wakafin da zai amfane ka a bayan rayuwarka wata anguwa ce ba ta da kyakkyawan hanya ka je ka nemi izini a hukuma in an baka izini ka je ka musu gadar gadar za ta amfani ka illa masha Allah auna haran ajara ko ruwa da mutum ya samar wa mutane au baitan libni sabil bana ko ya gina gidan saukan baki wannan duk bakon da ya zo gari idan aka tabbatar mutumin kirki ne ba mabarnaci ba ne bayi da inda zai sauka to ya gina gunda da a sauki baki wannan shi ma mutanen mu har yanzu ba su gane shi ba aiki ne babban alkhairi irin gidan marayu duk wadda ba shi da mahaifi ba yi da galifu wadda zai taimake shi tsaya a kansa ga gida an yi cibiya ce akwai makaranta na alkur'ani akwai karatu na boko akwai wajen koyar da sana'a a ba shi tarbiyya lokacin da ya zama mutum shi ma a sallame shi au sadakatan akhrajaha min malihi fi sihatihi wa hayatihi talhaquhu min ba'di mautihi ko kuma mutum ya cire wata sadaka cikin lafiyarsa a cikin dukiyarsa ya bayar to zai riske shi a bayan mutuwansa duk wannan damammakin duka kirga abin da muka ambata mai kudi kusan shi ya kwashe kaso hudu malami aka ce ya karanta sai ya da ilimi na gama gari wadda kowa zai shiga shine ya aifi ɗan salihi ko kai ba malami ba ne an baka daman sadakatu jariya ɗanka ka yi tarbiyyar sai zama nagari gina masallaci ka gani mai kuɗi ne gadar da littattafai na addini wadda al'umma za ta amfana na mai hali ne samar da ruwan sha a cikin al'umma na mai kuɗi ne samar da wajen saukan baki na mai kuɗi ne duk wannan mai kuɗi ya tafi da wa'annan kaso sosai sosai sosai to yi ɓoye ka yi ƙoƙari wannan damar ka yi amfani da ita ka yi ƙoƙari ka yi amfani da ita watakila in ka mutu 'ya'yanka ba za su iya cire miliyan biyar a kuɗinka su gina maka masallaci ba watakila ba za su yi ba ka yi makanka kafin ka tafi ka yi makanka kafin ka tafi abu na uku su ne iyaye iyaye ku kula da 'ya'yanku ku kula da tarbiyyar 'ya'yanku waɗannan yara amana allah ya ba mu allah zai tambaye mu a game da wannan amana ranar alkiyama warajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an kowane magidanci mai kiwo ne akan iyalansa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi kuma shi abin tambaya ne ranar alkiyama game da wannan kiwo da aka bashi dole ne ba shawara ba ne dole ne uwar 'ya'yanka ta zan mutumiyar kirki haka annabi ya ce fa alaika bi zati din wannan hakkin 'ya'yanka ne a kanka uwarsu ta zama ta gari hakkin 'ya'yanki ne a kanki ubansu ya zama mutumin kirki ba ra'ayi ba ne ba ganin damanki ba ne ba 'yancinki ba ne dole mai addini shari'a ta ce ki aura mai mutunci da sanin ya kamata dole ka nemi mace mai addini mai mutunci mai sanin ya kamata yadda za ku reni 'ya'yanku ku daure ku musu reno irin na addini idan uwa ba ta gari ba ce ba ta iya renon 'ya'ya na gari idan uba ba na gari ba ne ba ya iya renon 'ya'ya su zama na gari domin wadda bayi da shi ai bayi bayarwa wadda bayi da shi bayi bayarwa ku nuna ma 'ya'yanku addini hakki ne na 'ya'yanka a kanka ka nuna ma 'ya'yanka addini ka nuna ma 'ya'yanka addini ka nuna ma 'ya'yanka addini hakkin ɗanka ne a kanka ka nuna mishi addini ba shawara ba ce kawai ba ra'ayi ba ne hakkinsa ne wannan hakkin zai bi ka idan baka sauke shi ba hakkinsa ne ka nuna mishi addini ya yi karatun addini ya zama yana da wayewa akan addini hakkinsa ne a kanka ka nuna mishi hanyar da zai bi ya yi rayuwa a duniya cikin aminci dole ka nuna mai wace hanya zai bi ya rayu bai zubar da mutuncinsa ba ɗaya daga cikin wa'annan hanyoyin ya bi ya yi rayuwa bai zub da mutuncinsa ba shine ka ɗora shi akan sana'ar da zai iya rayuwa da ita eh ka nuna mishi yana daga cikin kurakurai da muke yi kurakurai mutum da aka samu yana da 'ya'ya guda goma ba laifi ba ne su yi ta karatunsu amma kuskure ne a wannan local environment da muke rayuwa a ce 'ya'yanka su shekara 20-25 ba wadda ka nuna wa sana'ar da ko ka mutu zai iya ɗinka wa kansa riga kuskure ne kuskure ne baka nuna mishi yadda ya kamata ya rayu ba baka nuna mishi hanyar rayuwa daidai ba yau za ka ga yaro shekaransa talatin talatin talatin ba zai iya sayan takalmi wa kansa ba za ka ga yaro shekaransa 25 talatin hand out sai an ba shi kudi a gida ya je siya kuskure ne kuma waɗannan gayyan 'ya'yanka da suke ta karatu zalla ba sana'an waye zai ɗauka maka su aiki a ina a ina kai yanzu a lissafin ka kana da 'ya'ya goma duk sun yi karatu duk goma waye zai ɗauka maka su aiki a ina ne za a ɗauka maka su haka ne wannan ai a fili abin yake wayannan yaran da kake kai su makaranta kake ta dawa da su din dukkan sunan waye zai zai dauka maka su aikin ɓangaren aiki su gwada sa'arsu su yi karatunsu amma suna da sana'arsu ka yi ƙoƙari kafin yaronka ya gama sakandare ya je makarantar gaba da sakandare ko aikin ɗinkin riga ya ƙware ya iya zai iya rike iyalansa da shi ko ba zai rike ba sai rike in aiki ya zo shi kenan in bai zo ba yana da sana'arsa ya iya ɗinki ko ta iya saƙa ya iya wani aiki da shi ma zai iya sa hannunsa domin ya inganta rayuwarsa amma kuskure ne kuskure ne yadda za ka tara yara su kai waɗannan shekaru a gabanka dukkansu ba wadda yau in ka mutu zai iya saya wa mahaifiyarsa abinci kuskure ne a ah, to doktor yanzu maganar da muka yi ka san fa a yaren shari'a idan yaro ya balaga ana cire shi a marayu idan ya balaga ana cire shi a marayu kasan dalili wai yanzu ai ya kai shi ya taimaki wani ma yanzu daga inda yaro ya kai sha bakwai sha takwas ya shiga cikin balaga sosai to a shara'a in an zo kirga marayu shi wannan baya cikin marayu me yasa wai saboda a musulunci dama tun da ya kai sha 18 ishirin yanzu ya kamata a ce yana da abun yi da zai taimaki wani ma ya taimaki kansa to wannan abin mu gyara shi yau an wayi gari in ka ga yaro an kai shi gun koyon sana'a in ka ga yaro an kai shi gun koyon sana'a to bai da galifu ne amma ba wani wanda yake da hali da zai kai ɗansa ya je ya koyi gyaran mota ko ya kai ɗansa ya je ya koyi kafinta ko ya kai ɗansa ya je ya koyi walda in ga an kai yaro to wadda shi ma ya rasa ya zai ne shi ma yana samun yadda zai zai cire shi kai shi makaranta ne ya yi karatu alkhairi ne ma rayuwarsa da al'umma amma ya zauna bayi da sana'a kuma sai karatu kuskure ne a wannan rayuwa da muke ciki a yau kuskure ne kuskure ne saboda ka nuna maɗanka ka nuna ma ɗanka hanyar da zai bi ya inganta rayuwarsa ko ka mutu ba zai je yana bin kan mutane yana roƙonsu ko ka mutu bayi da bukatan sai an yi asusu kafin a taimake shi zai iya fita ya yi kazar-kazar shi ma ya nemi kansa da abin da zai nema na kansa zai iya karatu har ya kai matsayin da kai baka tsammani wadda watakil kai in kai nema baka da karfin da za ka biya mishi wannan din zai iya biya da kansa saboda ka ba ba ƙauyanci bane ba ci baya bane ba kuma wai kai ya nuna baka da shi bane a'a ka yi kokari kana da yaro ka samu lokaci da zaka kai shi gun wani wanda yake da amince dinga koya mishi gyaran waya ko gyaran kwamfuta ya koya akwai rananta wannan gyaran wayan sai ya rike mata biyu da 'ya'yansa da shi wannan gyaran kwamfuta da zai koya sai ya rike iyalansa da komai da shi kuma duk yaron da aka kai shi wajen koyan sana'a kafinta ne welda ne inda ya shekara uku shikenan ya iya sana'a to don me za mu zauna don me za mu zauna don me za mu zauna yaranmu babu sana'a babu abin da za su yi kuma kai da yanzu saura ma shekara goma ko bakwai ka yi ritaya ba kasada ba ne ka ce duka 'ya'yanka kowa karatu zai saura ma shekara nawa ka yi ritaya waye zai ci gaba da biya musu gudun makarantar haka ne ya kamata ya zama kana da plan in yau kana da karfin ka biya yaro ya je private school ya yi karatu ya yi kaza to shekara nawa za ka ɗauka kana biya idan kuma ka biya ɗin wa zai ci gaba da ɗaukan ɗawainiyansu lokacin da damar ta subce to idan na gaban su ma sukan iya tallafa ma kansu da su iya tallafa wa na bayansu abu na ƙarshe shawara game ga game da matasa darussan da muka yi a baya ku tsaya ku yi nazarinsu wadda ya fi kowa dama shine matashi bayan waɗannan damammaki da muka ambata shi yana da kuma ƙuruciya da samartaka wadda ita kaɗai ni'ima ce mai cin gashin kanta ku yi amfani da damarku ku yi amfani da damarku rayuwa ta matashi rayuwa ce da take da haɗari matukar ba a samu tsayayye a kansa ba musamman mata abin tausayi ne da ya san rayuwa ya san wannan yarinyar in ba taimakonta aka yi ta samu canji ta gyara ba nan da shekara bakwai ko goma ga yadda rayuwarta zai zama sai dai baka fahimci rayuwa ba daga inda ta fito ta yi magana suna rayuwa ne a cin gashin kansu da tunaninsu matsalar da yau matasa suka samu shine waɗanda da su nuna musu rayuwan iyaye da manya to suna musu kallon ba wayayyu ba ne saboda ka ba su da bukatar ba su da bukatar shawarar iyaye babanta ma tana kallon shi bai waye ba ne mahaifiyarta tana kallonta ba wayayya ba ce wannan zai hana ta ɗaukan shawararsu sai ta fifita shawarar ƙawaye ko wani abu da ta gani a social media ta ɗauka shi ma ta ɗabbaƙa shi idan kina so ki more rayuwa in kana so ka more rayuwa kuma ya zan ka yi amfani kin yi amfani da dama abu na farko ki yaƙi tara samari ki yaki tara samari in kina so ki yi rayuwa mai kyau in kina so ki yi rayuwa mai kyau abu na farko ki kudurce a ranki ki yaki maganan tara samari yana ɗaya daga cikin abin da ya fi ɓata ma mace lokaci a rayuwa ya mace ba nasara har sai ta yaƙi wannan gayyan samari ɗin waɗansu suna ganin kamar farin jini ne a'a zai zama miki bakin jini lokacinki lokaci ne na uwa lokacinki lokaci ne na uwa lokaci ne na renon al'umma lokaci ne na ba da gudumawa ma al'umma lokaci ne da yake da tsada karki yadda ki ɓata ki ɗaya daga cikin hanyar da ya mace za ta bata damanta shine tara samari idan za ka buga lissafi idan da yau a ce yarinya tana da samari uku ka kaddara in catin za ta yi da samari uku ko waya za ta yi da samari uku ko hira zance da su zo wajenta su uku idan suka zo wannan in yayi awa ɗaya da ita suna hira ka kaddara ko chatin ne ko a waya ne ko ma a zuwa kofar gidansu ya yi, ko gidansu suka zauna idan yayi hiran awa ɗaya da ita ya tafi ɗayan ya zo shi ma suka yi awa ɗaya na ukun ya zo suka yi awa ɗaya su fa waɗannan manemantan dukansu awa ɗaya ɗaya suka bata ita ce kaɗai ta bata awa uku dukansu haka ne man sakir saboda ka in ta yi chatin da wannan ta yi da wannan ta yi da wannan ko ta yi waya da wancan ta yi da wancan ta yi da wancan ko wannan ya zo zance wajenta suka yi minti talatin ko awa ɗaya wannan ma ya zo suka yi minti talatin ko awa ɗaya na ukun ma ya zo suka yi minti talatin ko awa ɗaya dukansu ukun nan awa ɗaɗɗai suka ɓata ita kaɗai ce ta ɓata awa uku to kaddara ko a cikin su ɗaya ya aure ta awa ɗaɗɗayanta da ta yi taɓatawa a kan waɗannan guda biyun ya tafi a banza a rayuwarta ko a cikinsu ɗaya ya aure ta lokacin da ta ɓata a kan waɗannan guda biyun ta yi asararsu a rayuwa karki taɓa tsammanin tara manema abin burgewa ne kar ki taba tsammanin tara manema abin burgewa ne idan mutum bai miki ba ya tafi abunsa in ya miki a yi maganan aure surutun da zai miki in kin tura shi gun babanki ya isa je ma babanki ne me yasa da yawa in an ce su turo suke guduwa ai ya san language da ke yake magana da ke karya ne je ma babanki haka ne saboda ka abu na farko ki guji tara samari abu na biyu ko da kuma saurayin ko da kuma saurayin ɗaya ne in ba maganan aure ba ne ki watsi da maganarsa. kar ki ɓata lokacinki da wadda ba zai aure ki ba in zai aure ki ko da ba yanzu ne da a yi auren ba ya tura manya su je su kulla magana amma kar ki wani ki dinga awa ɗaya awa biyu yana ɓata miki lokaci haka kawai baki da wani magana tabbatacce a hannunki a'a ai amfanin turo manyan in ya kuskure ya turo babansa to ya san bai isa babansa ya zo ya yi dattakun banza ba ai ya san babansa saboda ka in an ce ya turo manya ya san da wasa bai isa ya je ya turo babansa da baffaninsa su zo su yi magana gobe ya ce kuma ya fasa kuma ya zauna lafiya ba to in ba da gaske bane sai ya kara gaba duk wadda kike tare da shi duk kike tare da shi in ba aurenki zai yi ba ta lokacin kiraki in kin fahimci ba auren ki zai yi ba ya kara gaba kawai karki yadda ya dame ki da wani chatting karki yadda ya dame ki da waya zai bata miki lokaci ne zai bata miki lokaci ne zai bata miki lokaci ne duk wadda kuke da alaka da shi ba an zo ana ta magana besti besti ba eh mutanen mu ne fa man sagir duk suka ɗumu da maganan bestin nan wannan maganan bestin fa tsohon labari ne yanzu ne da aka canza mai salo ake kiran shi besti sa mutane suka fassara shi da wani abu tuntuni idan ka ji yarinya tana cewa dan mutunci na ne to bestin kenan fa yanzu cewa dan mutuncinta ne sabon abu ne to dan mutuncin yanzu kawai sunan ne aka gyara ba ka da dalili ka yi mutunci da yar wani ko matar wani babu shi a musulunci ba a abokantaka da wata babu in da ka aure ta ka fito ka yi magana ku yi aure in ba da ka aure ta ba ka ji tsoron allah ka tafi abunka ka tafi ba ta da uwa ne ko ba ta da uba ko ba ta da yayu me da ka gaya mata eh me da ka gaya mata ke kuma me yake da shi da zai gaya miki wajen abin da iyayen gida su gaya miki wadda da basirar ki da baiwanki da ilimin ke ganki iyayenki ba su iya gini ba zai ganki a wannan matakin ba ta miki lokaci zai yi abu na uku ku dinga karban shawarar manya matasa ɗaya daga cikin abin da ke jefa ku a cikin mummunar matsala ta rayuwa shine watsi da shawarar banya musamman kan abin da ya shafi aure musamman kan abin da ya shafi rayuwa ba fa ya mace ba har kai ai ana tattaunawa a ramma wai aure yanzu yana yawan mutuwa na ce ai duk wanda ya bibi yadda ake aure yanzu dama auren ba a ma shirya shi ya shekara biyar ba shirin ɗaura shi ma dama na ya mutu ne ka je ka bibi yadda aka haɗu da yadda aka yi neman da yadda aka yi auren man sigir kaga aure ba aure ba komai a rayuwa in dai abun za a shekara biyar goma ashirin talatin arba'in ana yinsa wallahi karya ne saurayi da budurwa su iya shirya shi duk abin da a rayuwa za a iya shekara goma ana yi shekara ashirin ana yi shekara talatin ana yi shekara hamsin ana yi kafin abin ya ɗore sai an nemo 'yan shekara arba'in da hamsin din ai ba zai yi ba doktor wani program ne za a yi wani zama ne da a yi zaman nan akwai yiwuwa a shekara hamsin ko sittin mutu karaba wai kuma a ce da shi da ita ne suka shirya kayansu ai magana ne ai dole sai manya sun shigo ciki ku dinga karban shawarar manya ku dinga karban shawarar manya ku dinga karban shawarar manya ka san akwai wadda shi yanzu neman 'yan sama cewa yake kawai a ah, inda tana so shi kenan shi inda tana so shi kenan inda tana so ita ya mace da maganan mutum ma kawai yakan burge ta taji tana son sa haka ne ko ba haka ba yakan yi wanka wankan kawai ya mata taji tana son sa to wadda kawai haka ne haka ne za ta iya yau yarinya za ta iya ganin mutum yau ta gan shi ta ji ya mata yau ta ji kuma komai in ba shi ba ba zai yiwu ba to yanzu wannan ba ta bukatan a taimake ta tana bukatan taimako tana bukatan taimako tana bukatan taimako an yana daga cikin matsalar da muka samu a demokaradiyya sai a ce duk dan shekara sha takwas zai je yi zaɓe to matsalar su 'yan sha takwas ɗin sun fi ku yawa shi kuma dan sha takwas da 'yar sha takwas miji in an ce ta fitar ba za ta iya fitar makanta wadda ya dace ba to kuma an ce ita ma ta zo ta zaɓi shugaban ƙasa ko gwamna to wacce take bukatan taimako a gun zaɓen mijinta yaya kuma za a ce su zo su fitar da shugaba a cikin al'umma saboda ka in kun je ma cewa za su yi ku matsa ku matsa a yi wasu baba nasu kawai su tafi eh ku ba su waje kawai saboda ka wannan yasa da su ake amfani a yi duk abin da ba daidai ba saboda an san ba su san ciwon kansu ba to abin da nake faɗa shine duk lokacin da wani ya zo da maganan neman ki ki yi sauri ki yi shawara da manya karki yadda ku biyu ku kulla abin duk lokacin da ka ga wata kake so ka neme ta ka daure ka yi haƙuri ka yi shawara da manya in sun ce ka haƙura ka haƙura ki yi shawara da manya idan sun ce ki haƙura ki haƙura musulunci ya hana auren dole ba mai aurar da ke dole amma kuma sai da shawara da istikara kafin ki bulle sai da shawara shi yasa idan aka zo maganan aure ba maganan manya ake yi ba saboda an san kai yanzu maganan da manyan da su yi kai gaye ba da ka gane ba domin kai kana magananta ne ita da kake so ita ma iya damuwanta kai su kuma manya in sun zauna wallahi har 'ya'yan da za ku haifa sun kalla nazarinsu to yanzu wadda za a zauna a yi nazari a gidan da abin da za su haifa da jikokinsu shi in an zauna da shi agun ma zai gane me yake yi ne shi damuwansa ita ita damuwansa shi ba ruwanta da wani irin 'ya'ya za ta haifa babu ruwanta to su kuma manya suna zuwa in aka yi bayani a kan shi don su ce mata ki haƙura don an ce ki haƙura nan ki haƙura ki haƙura eh, wannan abin da ake yi a waje ɗin a cikin gidan haka za su yi <laughs> haka ne eh, <laughs> eh, in ana nema ne zai kira ta ce kin ci abinci <laughs> kin ci abinci kai daga jin wannan ma kasan ai fiction ne ba malam to idan gaskiya ne ayyar ki ta yi aure kin taba zuwa gidan da kika ji mijinta ta kira yana ji kin ci abinci ai a kawayenki a da sun yi aure a anguwanku ganin duk matan aure ki bi su gaya miki gaskiyan yaya ake zaman aure saboda ka zama ne da ake bisa tarbiyya da kyautatawa da haka ake gina zaman aure matsalar da yasa gidajenmu suka yi collapse a cikin zamantakewan auratayya saboda kowa jira yake soyayya ta yi kanta ita kuma soyayya yin ta ke ba wadda soyayya za ta yi kanta dole kai za ka tashi ka yi aiki wajen kulawa da matarka ta yi aiki wajen kulawa da kai ita soyayya yinta ake yi ba ita take yin kanta ba to yanzu kuma kowa so yake shi namijin yana jira mace ta yi ita ma tana jira ya yi to shi kenan sai a zauna babu komi to allah ya samu dace ku yi ƙoƙari matasa ku yi amfani da damar ku allah ya muku albarka allah ya ƙara ma ku albarka allah ya tabbatar da mu akan imani da ayyukan alkhairi insha Allah ranar litinin da kuma ranar laraba mai zuwa za mu yi darussa guda biyu game da abin da ya shafi watan ramadan to insha Allah kuma bayan nan sai mu yi hutu kuma sai tafsirin ramadan inda nisan kwana Allah ya samu dace fa Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk